Za mu ci gaba a darasinmu na hanyar adalci darasi na biyar, dalilin da Allah ya halarci mutum. Salamu alaikum, abokai masu sauraro, yana gaida ku cikin sunan Allah, Ubangijin Salama, wanda yake so kowa ya fafinta ya bi hanyar adalci. Allah ya kafa hanyar adalci domin mu sami salama ta ainihi a wurinsa. da kuma tsakaninmu da shi har abada, yau ina da jin daɗi in sake kawo muku wa'azin hanyar adalci. Darasin da ya wuce mun karanta yadda Allah ya halicci sama da ƙasa da tekuna da duk abin da ke cikinsu, kuma mun ga dalilin da Allah ya halicci duniya ya yi ta domin mutanen da zai halitta domin ɗaukarsa. Allah mai alheri ne, ya halitta wuri mai kyau mai ban mamaki inda mutum zai zauna cikin wadata ta gaskiya. Yau za mu bincike littattafai mu koyi daidai yadda Allah ya halicci mutumin na fari, da taimakon Allah za mu kai ga sanin dalilin da ya halicci mutum. A cikin ataura, a littafin farawa, Sura ta farko, a aya ta ashirin da shidda, maganar Allah tana cewa, Allah kuwa ya ce, Bari mu yi mutum cikin sifarmu da kamanninmu, su mallaki kifayen da ke cikin teku, da tsuntsayen sararin sama da dabbobi da dukan duniya, da kowane abu mai rarrafe da ke rarrafe bisa ƙasa. Haka nan fa, Allah ya halicci mutum cikin sifarsa, cikin sifar Allah, Allah ya halicci mutum, namiji da ta mace ya halicce su. Fara asura ta fari aya ashirin da shidda da kuma ashirin da bakwai. Ga wata koyarwa mai zurfi wadda ya kamata kowa ya fahimta, Allah ya halicci mutum da mace na farko a cikin sifarsa, ka tsaya ka yi tunani, Allah ya yi mutum a kamanninsa, hakika mutum shi ne abu mafi muhimmanci cikin dukan talikan da Allah ya halitta, mutum kaɗai aka halicce shi a cikin sifar Allah. To, mai maganar Allah take nuhi da cewa Allah ya halicci mutum cikin sifarsa? A Sura ta biyu aya ta bakwai, littafi yana cewa, Ubangiji Allah ya sifanta mutum daga turɓayar ƙasa a cikin kafafen hancinsa kuwa ya hura numfashin rai, mutum kuma ya zama rayan taliki. bisa ga fara Sura biyu aya bakwai. A ayan nan muna gani sa'ad da Allah ya halicci mutum ya yi shi da sassa biyu da jiki da ruhu, mutum ba jiki kawai ba ne, ya zama jiki duk da ruhu ko kurwa. Allah ya mori mataki biyu wurin halittar mutum, ku sake jin abin da littattafai suna cewa, ɗaya Ubangiji Allah ya sifanta mutum daga turɓayar ƙasa, biyu a cikin kafafen hancinsa kuwa, Allah ya hura numfashin rai, mutum kuma ya zama rayayyen taliki. Daga nassin nan, muna koya sa'ad da Allah ya halicci mutum, ya fara da jiki, me yasa Allah ya jiki da fari? ya yi jiki da fari domin jiki zai zama mazauni inda Allah zai sa ruhun mutum, ko ka sani jikinka gidanka ne, jiki ya zama wani ɗaki ko rumfa na ɗan lokaci kaɗan inda kurwa take zaune, kurwa wato ruhun mutum, ita ce sashen mutum na gaskiya wadda ba ta mutuwa. Littattafai suna koya mana za a rushe mu na wannan duniya ko jiki ba da daɗewa ba, bisa Kurintiyawa ta bi Sura biyar aya ɗaya. Allah ya halicci jikin mutum don ruhunsa ya zauna ciki. Da menene Allah ya halicci jikin mutum na farko? Littattafai suna cewa Allah ya shirya shi daga turɓayar ƙasa bisa ga ilimin zamani yau, mun san akwai wajen abu na kimiyya ashirin daban-daban a cikin turɓayar ƙasa, kuma masanan kimiyya suna gaya mana dukan waɗannan abu ashirin suna nan a jikinmu, shi yasa annabin Allah, annabi Dauda ya rubuta a cikin zabura, Ubangiji ya san abin da aka yi mu da shi, yakan tuna da ƙura aka yi mu. Zabura ɗari da uku aya goma sha hudu. Hakika, an yi jiki da ƙura, amma wannan baya nufin jiki ya rasa daraja ba. Jikin mutum ya ƙunshi rayayyun ƙwayoyi sama da dubu saba'in so dubu so dubu so dubu wato miliyon miliyon saba'in. Dukansu suna haɗe suna aiki tare bisa tsari daidai yadda ya kamata. Jikin mutum abin al'ajabi ne, a cikin jikinmu Allah ya sa ƙwaƙwalwa da zuciya da huhu da tumbi da hanta da hanji da ƙasusuwa da tsokoki da fata da idanu da kunnuwa da hanci da baki da kaya da yawa daban-daban masu ban mamaki, kowane sashi ya san aikinsa, Allah kaɗai ya iya halittar nan, shi ya sa annabi Dauda ya kuma rubuta, Zan yi godiya gare ka, gama ƙirata abin ban tsoro ce, abin al'ajabi ce kuwa, ayyukanka suna da ban al'ajabi, wannan ma raina ya sani sarai. Zabura ta ɗari da talatin da tara aya goma sha hudu. Gaskiya jikin mutum abin al'ajabi ne, amma ga tambaya, ko jiki ne Allah ya halitta a sifarsa? A'a, wannan bai yi ba, Allah ruhu ne, Allah bai halicci jikin mutum a kamanninsa ba. To, mai littafi yana nufi, sa'ad da ya gaya mana Allah ya halicci mutum cikin sifarsa? Bayani shi ne Allah ya halicci ruhun mutum a cikin kamanninsa. Mun riga ya mun ga sa'ad da Allah ya fara halittar jikin mutum daga turɓayar ƙasa, jikin baya da rai, gawa ce kawai. Me ya sa Allah ya halicci jikin mutum da farko, kafin ya sa ruhu a ciki? Me ya sa Allah wanda ke mai iko duka bai halicci mutum kai tsaye mataki guda ɗaya yadda ya yi da dukan sauran talikai? Wataƙila Allah bai yi hanyar nan domin ya koya mana cewa mutum cikin kansa baya da iko bisa rai, mutum baya da iko shi sa kasancewa rai a cikinsa, mutum baya da iko ya halicci abu mai rai, Allah ne Ubangijin rai. a cikinsa shi kaɗai akwai rai, rai baya da asali wurin mutum, kyautar Allah ce, littafi yana cewa, Ubangiji Allah a cikin kafafen hancinsa kuwa ya fura numfashin rai, mutum kuma ya zama rayen taliki, jikin da Allah ya halitta ya fara rayuwa, me yasa ya rayu? domin Allah Ubangijin rai ya ba shi ruhu. Allah ya hura numfashin rai daga gare shi zuwa cikin gawar, rai da ke cikin Allah yanzu yana cikin mutum, kenan mutum ya zama rayen taliki. To, menene abin da Allah ya halitta a cikin sifarsa? Kurwa ce, Allah ya halitci kurwa mutum a sifarsa, ko ka taɓa yin tunani ko waɗansu halayen Ruhun Allah waɗanda akwai su a Ruhun mutum? Kamin mu kai ƙarshen darasinmu na yau, bari mu dubi hali ko sifa ko alama uku waɗanda muke ganinsu wurin Allah da kuma wurin mutum, ta hanyar yin tunani bisa waɗannan hali uku. za mu ƙaru cikin sanin ma'anar littattafai game da zancen. Allah ya halicci mutum cikin sifarsa, ga waɗannan halaye uku, waɗanda Allah ya sa cikin ruhun mutum. Ɗaya, Allah ya ba mutum azanci ko tunani na ruhu, yadda zai kai ga sanin Allah. Biyu, Allah ya ba mutum zuciya ko motsin rai, yadda zai ƙaunaci Allah. Uku, Allah ya ba mutum son rai, wato ’yancin zaɓe, yadda zai iya yin ma Allah biyayya, kamar yadda yake da azanci da zuciya da son rai, haka Allah ya sa azanci da zuciya da son rai a kurwar mutum. Bari mu dubi ma'anar wannan. Na ɗaya, da farko, Allah ya ba mutum tunani ko azanci yadda zai kai ga sanin Allah, tunanin mutum kuma ya zama kamar tunanin Allah, Allah ya halicci mutum da kaifin tunani domin nufin Allah ne mutum ya yi zumunta na ƙwarai tare da shi, sa'ad da muka kai ga rayuwar annabi Allah, annabi Ibrahim za mu ga ana ce da shi aminin Allah, Ibrahim ya san Allah farin sani, ya yi zumunta da shi, amma ba Ibrahim kaɗai ne ya sami daman wannan daraja na zaman abokin Allah ba, mu kuma muna da zarafi mu zama abokan Allah. Allah yana son zumunci na ƙwarai tare da mu, shi ya sa a cikinmu ya aza tunani wanda ya iya daidaituwa da tunanin Allah, ruhun mutum yana hulɗa da ruhun Allah. ya yi mu bayyana abin da muke cewa ta wurin wata tambaya, menene bambancin tsakanin mutum da dabbobi? Amsa ita ce tunani, ruhu da tunanin mutum ya bambanta da yawa da na dabba, me ya sa dabbobi ba su jin wannan jawabi na yau? Ai, domin ba su da azanci irin namu, abokai masu sauraro. Me ya sa kuke jin magana ta, kuna ji, kuna fahimta, domin tunaninmu iri ɗaya ne, dukanmu muna da tunani irin na mutum, kamar haka kuma an shirya ruhun mutum ya iya daidaituwa ya yi zumunta da ruhun Allah. Tabbas, cikin faɗin wannan, kada mu ɗauka cewa tunaninmu da tunanin Allah sun zama kunnen doki cikin hikima da sani, fofo, hikimar Allah mai zurfi ce, sanin Allah ya fi hikimar mutum ninki mai yawa. Abin da ya kamata mu gane, Allah ya ba mutum ruhu wanda yake da iyawa ya kai ga jin daɗin tarayya da Allah mai rai. Allah baya so mu zama kamar dabbobi waɗanda ba su iya saninsa. dabba tana da ƙwaƙwalwa amma ba ta yin tunani a kan Allah, dabba tana da baki amma ba ta gode ma Allah don abinci da ya ba ta kowace rana, dabba tana da idanu amma ba ta karatun littattafai masu tsarki, dabba tana da kunnuwa amma ba ta saurare ga maganar Allah, amma mutum wanda aka halicce shi a kamannin Allah ya iya kai ga sanin Ubangiji Allah. Hakika, kai da kake sauraro a yau, ka iya sanin Allah, kana da dama ka ji daɗin zumunta da mahaliccinka, idan ka gazganta ka karɓi hanyar adalci zuwa ceto wadda ya kafa. Za mu ba da fassara a sarari bisa hanyar ceto wadda Allah ya shirya a cikin darussa na gaba. Yau sai ka fahimta Allah ya ba mutum ruhu da tunani domin mutum ya kai ga saninsa. Abu na biyu na biyu, Allah ya sa wani abu kuma a kurwan mutum sa'ad da ya halicce shi a sifarsa, zuciya ce, Allah ya ba mutum zuciya domin ya ƙaunace shi, ba mu zancen zuciya wadda take tura jini a kewan jiki, muna magana a motsin rai wanda ke ji a ruhunka tare da tunaninka, muna magana a kan gurin da niyyar zuciyarka, Allah ya ba mutum na farko iyawa shi jin motsin rai wanda Allah kansa yana jin su. Allah ya san ƙauna da ƙeya, jin daɗi da baƙin ciki da jin tausayi, saboda haka a cikin kuron mutum Allah ya ba mu zuciya mai sanin motsin rai kamar ƙauna da gaba, Allah yana son mutum ya ƙaunaci abubuwan da Allah ke ƙauna, ya ƙi abubuwan da Allah ke ƙi. Allah yana son mu ƙaunace shi da dukan zuciyarmu, shi yasa ya halici mutum cikin kamanninsa ya ba shi zuciya. Abu na uku akwai wani abin da Allah ya ba mutum wanda ya halitta a sifarsa. a cikin kurowar mutum ya sa son rai, Allah yana barin kowa ya zaɓa don kansa hanyar da zai bi, Allah da kansa yana da iko shi zaɓi abin da zai aikata, kuma abin da ba zai aikata ba. Saboda haka Allah ya halicci mutum da izini da nauyin yin manyan zaɓe don kansa, ai, maimakon wannan, da Allah ya so haka, da ya yi mutum bawa wanda tilas ya yi biyayya ga kowane umarni ba tare da wani tunani ko ikon zaɓe na kansa ba. Amma Allah ya ba mutum ikon yin zaɓe tare da ɗaukar nauyin zaɓensa, wato mutum yana da ikon zaɓe ko ya yi ma Allah biyayya ko ya ƙi. Ba nuhin Allah ba ne ya halicci mutum wanda ya zama kamar inji kawai, Allah bai halicci mutum a cikin sifar rana ba wadda take fitowa kowace rana, kuma babu daman iyawa. Rana take yin nufin Allah, amma babu son rai a ciki, ba haka yake wurin mutum, mutum halitta ne na musamman, Allah ya halicce mu don kansa, Allah yana so mu ƙaunace shi mu yi masa sujada don son ranmu. Lalle Allah ya damƙa wani babban nauyi a wurin mutum, ya kamata mutum ya zaɓa, ko ya bi Allah, ko ya bi Shaiɗan, ko ya girma maganar Allah, ko ya raina maganar Allah. Allah ba zai tilasta mutum ya gazganta maganarsa ba, ba zai taɓa sa mu tilas mu ƙaunace shi ko mu yi masa biyayya ba. ai, ƙauna ta tilas ba ƙauna ba ce, Allah yana barin kowane mutum ya zaɓa don kansa hanyar da zai bi, amma a ƙarshe Allah zai hukunta duk wanda ya ƙi shiga mulkinsa, domin Allah ya halicci mutum domin kansa, ita ce koyasuwar littattafai. Muna nan duniya domin Allah, ba mu nan duniya domin mu tattara kuɗi ba. ba mu nan don jin daɗin kanmu ba, ba mu nan don yin nufin wani mutum ba, ba mu nan duniya don wani dalili ba sai ɗaya, Allah ya halicce mu don kansa, domin jin daɗinsa da ɗaukarsa. Allah ya halicce mu da wata iyawa, mu san shi, mu ƙaunace shi, mu yi masa biyayya har abada, haka ne har abada. Allah madawwami ya ba mu. kurwa madawamiya Shirin Allah ne mu yi tafiya tare da shi cikin zumunci na ƙwarai yau da gobe da har abada. Shi ne dalilin da Allah ya halicci mutum a cikin sifarsa. Muna yi muku bankwana yau da waɗannan ayoyi daga littattafai masu tsarki suna tuna mana da nufin Allah domin ’yan Adam, Ubangiji Allahnmu, Ubangiji ɗaya ne sai ka ƙaunaci Ubangiji Allahnka da dukan zuciyarka, da dukan ranka, da dukan hankalinka, da dukan kuma ƙarfinka. Markus Sura sha biyu, aya ashirin da tara zuwa talatin. Na gode don sauraro, an Allah ya yarda lokaci mai zuwa za mu koyi wani abu game da mutane na fari, wato su Adamu da Hawwa'u. Allah ya albarkace ku, Allah ya ba ku ganewa. game da fassara da muhimmancin umarni mafi girma duka, sai ka ƙaunaci Ubangiji Allahnka da dukan zuciyarka, da dukan ranka da dukan hankalinka, da dukan ƙarfinka. Markus Sura sha biyu aya talatin Allah ya taimake mu, amin.